bayyana ta sirrin kyau sirrin kyau rike na ka sirrin kyau sirrin kyau bayyana ta sirrin kyau sirrin kyau kana da sirrin kyau rabu shi ya yi makashi babatun kayo alwashi don sirrin kyau sirrin kyau salamu alaikum yawa ah, alaikum sannu ku yawa sannu ya na ku a gidana da wannan safan mijinki na nan <laughs> kuma gashi baya nan ya muna nema mu ga mijinki kuma kina nema ki raina mana wayo idan mijinki yana nan kira mana shi ya na ganta ko dai saboda haka ne bayan kuma jawo ko ma dai ne mata tsatsan duka malama <laughs> ina miji kika sake mun kalan wannan magana sai na wanke miki fuskanki da Allah mare Allah ko ke Fatima Ma kira hankali ne? Assalamu alaikum. Oh,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 ni ba ka ga malam ni kwata-kwata yau ba jin magana nake ba ganin kama ba san shi nake yi ba kai haƙuri ka bannin mana me yi zafi almina ai idan laifi ne miki sai ki gaya mun ko Allah ma muna mai laifi ya yafi mana kin idan haƙuri ne ai sai in baki haƙuri ki haƙuri mana kin ka ke nake bin kina baki haƙuri ba laifi kai min ba raina ne kawai a bace kuma don haka ka tafi gida in na yi ganin ka zan kira ka gobe um yawa in za ka zo goben ka taho min da shawarma da kuma naman isa mai nama eh. da kuma yawa samosa a ɗan manu restaurant ka kamanta duka rabi ki tausaya wa rayuwata sannan ki duba damuwata ai yana ta fama ne yana ta wahala wallahi kai fa na observing ɗinka gaba ɗaya ta fannin mata gaba ɗaya wahala haka ke wallahi wannan yarinya ma da ta wuce na ga da alama gwara ka take go mu matsalar mu 'yan Najeriya kenan sai kun fara sai mun fara koyon sana'a tun kafin mu freedom sai mu ne mu ci zamu gudu ana koya ma sana'a kana abin to kaga wannan yaro na ne ni na koya mai aikin nan yanzu ya riga ya kware a aikin nan ko jiya ne kawo mai 'yan mata guda biyu na dan sarara da su kai kana nan kana ta tiritiri kana bin wata tana ta baka wahala kana ji ko shawaran da zan baka ta karshe fa ta ƙarshe in ka ɗauka in ba ka ba wallahi ka zaka mu a cikin wahala ta fannin matan nan ka samu ka yi yip ka bige yarinyar nan ka amce gurin shi kenan wannan nan ba zai ɗauka ba wallahi sai da kai ran nan fa kan yarinyan sai da kure mun gudu ko na rantsi da Allah da na ba hanya wait ni shawaran ma da zan iya baka yanzu a takaice ita ce wannan harkan da muke yi kaga dai ni yaron shi ne yanzu maganar da nake maka in dai magana yan mata ne zan kawo mai duk waɗanda suke so yanzu ka ma maganar nake ma takaice a kusa man freedom kawai haka in ka zo ka so ka da kanka ka natsu sai a mana freedom mata ya koyi aiki ka koyi aiki kawai kuna ta magana sana'a wa ya gaya muku wai sana'a mu da shi kenan kan da abin da ya dame ni mana ka fi son ka doma a wahala ka ta wahala mucin shawara aka baka ko shi kai wanda aka samu ka yi yib in maka dora ka wahala. ka ka dige ka zauna ka zauna ba ku ga yin nan ba sirrin kyau sirrin kyau sirrin kyau safwan manyan gari kenan gaskiya abinda ilmina take min ya fara isa na wallahi wulaƙancin ya yi yawa kai ma ni safwan na baka shawara na baka shawara a maka iji ka sake duk wannan girman kan ka je ka zabi ka je ka samu eh, Fatima zabin iyayenka ya kuma wannan wahalar da kake yi Eh su mata ba kyau ake dubawa ba ko da yake ana duba kyan amma dai hali shine abun duba kuma naga Fatima tana da hali mai kyau dan Allah ka daina mishi wannan magana ni ban taba ganin mutum irin ka ba ka duba mata ka ban taba ganin mace mai hakuri mai bauta Allah mai biyayya irin ta ba amma kaki ban san me yake faruwa da kai ba ka ji kana ta mota ita tasha ka duba yanyar nan irin yadda take maka ta yaya ba za ka je wata tana wulakanta ka ba komai na duniya wannan ilminin ba ta kai matar ka ba amma ka ki ba za ku gane ba ne mu ita ba zuciya ba tana da ra'ayi kai ne dai ba za ka gane ba ka duba arzikin da Allah ya yi mahaifinka duk wasu kamfanika tsofaffi da wasu gidaje na yankin unguwar nan duk shi duk naku ne daga unguwan masu kuɗin har zuwa talakawa sannan ka duba kwalinka ka duba takardun ka amma ka je ka bata ma kanka lokaci kana ta biya mota tasha ni ban ma san me ka gani jikin wannan yanya ba wallahi wannan fasha ya naga kana mata kofa gida ba tana tsaye tana kallon ka ba kawai dai na dan tsitsince musu wannan ne fa to shi kuma wanda ka biyo mata ba gaskiya ne Safwan ka koma gida ka gyara alaka ka da matarka kuma ka nemi gafarar ta ka nemi gafarar ubangiji shine kawai kafirai Na gode. Baba ni fa yunwa ke ji fa. Ke ka da wani aiki ne sai magana cin abinci? Ka bari an gama za a kira. Ah, to mu je gidan eh, Safuwan mana ma kawai. Mu ci abinci. Haka za a yi. Kaga barin je Arsenal na da match ina son kalli matchin Arsenal da Allah. Barin je za mu haɗu. Okay to. Za mu je inda muka saba ci. Za mu je ba dai aure ne mu za mu yi. Wani sirrin sirri ne. in ana zancen sirri ko bincike sirrin kyau me faru kuma wai kai na sakon da na ake gani jiya ya ko gaisuwa babu kawai sai maganin sako ba a koya min ba sakon ki yana hanya na bawa dan sokoto ya kawo kawai dai ina sauri ne saboda na matsin zuwan ganki na ce ya to min da shi amma kwamiti goma ba za a yi ba zai kawo dan sakwata na aika gobe tsaya tsaya tsaya ka zo ka gani ko to ka gani juya ka tafi wanne irin magana kike na ce ka juya ka tafi in na fito ba za ka ji daɗi ba juya ya kike haka ne elmina na ce ce ka kawai kina abu kamar yar yarinya ba ga abin da wannan ne. da na Ki wa rayuwata sannan ki duba damuwata. ‘Yar uwata kin zan jinin jikina, farin cikina ni ke الجيت Walwalata, رايواتا كيتي مي حسككاتا Sitting cow, sitting sirrin kyau sirrin kyau sirrin kyau sirrin kyau sirrin kyau sirrin kyau sirrin kyau gaskiya ne safwan ka koma gida ka gyara alaka ka da matarka kuma ka nemi gafarar ta ka nemi gafarar ubangiji ka samu ka yi fi ka fi gyara yin sirrin kyau sirrin kyau Sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau. Fatima! Fatima! shirya gobe lafi da kuma da safe. dole an min mini ban so shi ba darajar kuce na mara Ni fa kwata Wai ban da iko in tambaye ka abu ne ka kawo min ne koyar. shakurin minki ai yau duk abin da ke so ki sake shi yanzu dai abin da ya kawo ni shine ina so mu je gidana saboda ina so ku gaisa tarka eh kin san auren ki nake so in yi to ba wani abu kuma da zan boye miki shi yasa nake so mu je ki santa ta san ki to magana abin da kuma nake ka kawo mun fa ba damuwa daga nan kawai sai mu je duk inda za mu je kowane idiri ke so ko ma me dai yake so da sai mu je kawai ta a siya. Allah ko? To ke fatta waje. Ka ce yau rana na yi. Yau rana ki ce. To barin tambaye su na ko jaka na ko? In ana zancen sirri ko bincike sirrin kyau. Dama wannan shine dalilin da ya ce in tafi ziyara. <laughs> kuma me dai yake boyewa za mu je magana sirrin kyau sirrin kyau sirrin kyau sirrin 谁来谁也去。Me ka ce? Ah, ina nufin barin jin dubo ta go? bata jin daɗi ne hmm. ina ga irin 'yan malaria nan ne da ake yi ya ɗan kwantar da ita za mu shiga ciki ki da an duba ah, ba Tafi ya za ka yi min haka. Dan Allah ki ya haƙuri Almina. Wallahi aikin shaidan ne. Shaidan? Ba wani shaidan safon wallahi ka shirya kai ne shaidan wallahi. Allah ya isa tsakani. Allah ya isa tsakani na da kai. Ki haƙuri. Magarba tana yi mu je mai da ke gida ko? Ki da

Oh Bella ciao Bella ciao Bella ciao ciao ciao da kai zan zauna masoyin raina ka tausaya ka agazawa zuciyata da kai zan zauna masoyin raina ka tausaya ka agazawa zuciyata mm -hmm.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 shine mutumin da na aura kenan ko ne ya san ni ce hanyar da take so ta gina zo kusa da ita na zauna amma yau na zauna ta tashi ko dai ta gane abin da ya faru ne kuma fara goge jinin nan ba na tunanin na gwada da alama ba abin da ban yi ne. ba wannan abin yana ɗore min kai ki tausaya wa rayuwa ta sannan ki duba damuwa ta normal wallahi ko ina ka gini ne kwana biyu numban ka in kira ma baka dauka wallahi kalil na ka ai faransa riga yana zuwa farin ciki na ni ke ce walwalata rayuwata ke ce me haskaka ta mhm, ina jinka khalil shidan ya ci galaba a kaina na ɗauki shawarar su sarauta na aikata aikin banza da ilmina. Ha to masha Allah ka ce kasuwa ta yi riba. Gashi tun ranar yadda ka san Fatima ta gane sai kuka take yi. Ita kuma ilmina ina ta kiranta ba ta daga ba. Tun da nake ban taba jin tausayin Fatima ya kama ni ba sai a wannan kar. Safuwan aiki da ya riga an aikata. Masha Allah saura kuma gyarawa. Yanzu abin da ya kamata mu shine mu je mu nemi ilmina ka nemi gafararta. Shine kawai. ba ta daga wayana na je kofar gidansu ba na samun ganin ta ina wannan ƙaunar nata wacce ta baka nan mai ilmina ai wannan kawai ganin ta nake ni ban san inda zan same ta ba wallahi ke tom ka taka wallahi dama ke muke nema nema na kana nema na ka ce min me kinga wallahi ina neman ilmina ne dama tun ranar nan nake kiran nan banta yana shiga ba ta dagawa sannan kuma na je kofar gidan na kasa samun ganin ta shi sa na ce dala ko zaki taimake ni ki haɗa ni da ita Allah in samu in yi magana da ita dan Allah ki mun hanyar da zamu ganta dakata malam baka da hurumin da zaka yi min magana me ka sani akan maganan nan kaka ƙara samuwa mutane baki kai kuma Safwan kai ka bani mamaki akan abubuwan da ka aikata na sani abin da ya sa kenan nake so in ganta domin in gyara barakar da na aikata hmm, baraka ai tsalle ɗaya ake yi a shiga rijiya sai ai tsalle dubu ba a fito ba don haka ina gaya maka ka sa a ranka kamar elmina ta mutu ka ƙara tare ni a hanya ka ce min in gaya maka ina elmina take don haka na rantse maka da allah ba za ka sake ganin elmina ba ban da lokacin ka to doba wai yanzu kuma sai me za yi duba abin da yake damuna kalli. amma kana ta sa ba sa'a irin wannan abu to ni dai fatan Allah sa wani abu ne ya faru da same ta ba Shi so sirri ne wani sirrin sirri ne in ana zancen sirri ko bincike sirrin kyau sirrin kyau kyau kyau kyau gaskiya abin da ya yi bai kyauta ban ji daɗi ba ai ni anti tsoro na ma kadda a ce haka yake a waje to yanzu da wata ne kenan haka zai yi ai ko me yake faruwa ke kike jan saboda da hannunki ya kamata ki gyara wannan wasa in ba haka ba da kanki kuma zaki jefa kanki cikin wahala gaskiya anti ya kamata yau a yi ta ta kare dan ba zan iya bari ta kwana ba abin da ya kamata kawai ki kenan amma tuntuna kin zauna kina wasa da lokacin ki bari je gida anti to shi kenan safwan Safwan. Ina da ciki. Me kike ce? Na ce ina da ciki. Lallai. Bariki ta yi riba. Yawan bariki ba? Ya yi riba. Amma ki sani ba a gidan nan ba. Ba za ki taɓa haife min ɗan shege ba. Ɗana ba shege ba ne Safwan. Me kike nufi? Ina nufin kai ne uban shi. Shoo, shoo. kamar yadda kuka sani suna na mazaje wanda aka fi sani da malam hudu jarumi a masana'antar arewa comedians sannan kuma jarumi a fim ɗin sirrin kyau to akwai wani channel da nake son muku eh, talla mai suna usman fasaha tv a youtube usman fasaha tv mutum ne da ya suke da ilimi da ya danganci sanin abubuwan da ya shafi intanet da kuma waya da kuma sauransu misali a ce yadda za ka kare hanyar wayanka daga hackers inda za ka yi gari ka yadda za yi za ka kalli youtube kyauta yadda za ka yi whatsapp kyauta yadda za ka gano wayanka da aka sace shekara kaza da ya wuce yadda za ka yi gano uh, budurwa ka intanet waya da wani ko tana chatting da wani yadda za ka kalli bidiyon wani bidiyo a wayan wani ko yana nesa to usman fasaha digina yana koyar da irin wannan abin a channel din shi ku yi sace usman fasaha a uh, youtube ku yi subscribing din shi usman fasaha yauwa sannan ku yi subscribe ku yi danna ƙararrawar sanarwa ta yadda in yi saki bidiyo za ku kalle shi kai tsaye a wayoyinku na gode na gode na ku mazaje ne Thank in Allah ya yarda sai mun dawo da mu da garin gabas. Domin a garin ne aka haifi mahaifiyata, kuma akan hanyar mu ta zuwa garin aka kashe mahaifi. Ban ka ba, kamar yadda baka gansu ba, haka ni ma ban gansu ba. wanda ya kashe mahaifinka tsakaninka da shi sai kisa ce fata ne kuma ya kamata idan ka warke ka koyi faɗa Bello wajen da bai kamata mu shirye shi ba akwai babban matsala a wajen nan na na san haka kai amarya yake da ban zo ba <laughs> ni nake da wannan dajin wannan dajin a hannuna yake ni ya suwa ki Mijinki zai tafi sun bisa domin neman auren dasa duk makaho. Mijina zai je san biza. Sun bisa ne yanzu zai je kuma? Kai! ‘Yan Borno! ni da kai mutuncin babu san bisa sai na ji na ji da ni za a yi tafiya alhamdulillah wallahi guda wannan da nake har yanzu cikin abin da karfin hali ne tunda akwai tattaki da za a yi zuwa sambisa me zai hana a tafi da yaran na kai su sambisa wallahi wallahi <laughs> so ir makaho mai abin tsiya da na kirki. Za a dake kin fi karfi ne? Sai ku garziya YouTube channel Adam Bangis. Ku danna subscribe. kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu. Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Suwaye! Mazaje ne!